يحزنون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 a wannan masallaci na masallacin rijiyar yayaye da ke nan masallacin matasa da ke wannan unguwa ta rijiyar yayaye a nan cikin garin argungu a insha allahu kamar yadda kuwa gani a haɗuwa da muka saba yi a ƙarshen kowane wata to yau ma allah ya ƙadarce mu da haduwa a wannan masallaci domin ci gaba da darussa da su wannan masallaci suka zaba cewa ya kamata a samu kowane darasi a ƙarshen wata a gabatar Allah subhanahu wata ala cikin yardarsa da amincewarsa ya kadace mu da haɗuwa wannan rana ta ranar talata yau muna nawa ga wata na sha yau muna sha biyar a sha biyar ga watan muharram ko yau muna sha biyar ga watan muharram hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga bakar zuwa madina alif dubu daya da dari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da yau muna talatin ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa da maryam insaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shida to allah muke roƙo shi da jagora don uwa kamar da kuwa gani wannan muhadara allah ya azurta mu da halartowar wato shugaban majalisar malamai ta argungu lokar gamman fadilatul doktor sheikh imam sulaiman bawa argungu muna tare da shi a wannan wuri, don haka mun nemi dokta ya haƙuri ya hau kujera ba allah ku kama mini bai kamata ya zauna inda yake zauna ba kamata a ce yana kan kujera ne a wannan zai yi mutuntawa da kuma mawa a Allah akbar a shugaban agaji na cikin gida shugaba hashim ya kamata kai ma ka tsallar lokacin ku shigo ka hau ku jera eh. shugaban agaji na wannan dokar gamar tamu shi ma muna kira gari shi da allah ɗaya da ya nabe shi ma ya ɗan sassaɗo ya shigo ga kujera da shi ma ya zaura da sauran dai wasu manyan mutanen da muna nan tare da su amma kuma ba na iya ganin su ina fata a yi mana uzuri yan uwa masu albarka ka bayyana muka alkawarta wannan bifa tana da taki shine huduratu zina wa adararu wato hadarin zina da illolin zina wa atharuhu da kuma abubuwan da kan biyo baya idan mutum yana aikata zina ala shabab akan matasa da kuma walfadar da ɗaiɗaiku al'umma mustabi da kuma society baki daya wato ita wannan fifa bayan allah na 'yan kwamitin wannan masallacin sun ga dacewar irin yanayin da al'umma suke ciki a ɗanyi tsokaci akan hadarin da zina take da shi a rayuwar matasa masu tasowa da ɗaiɗaikon al'umma da kuma al'umma baki daya da haka na karanta muƙaddima sai tsaye zan tashi amma ba'adu bayan haka bada da fa inna Allah ta'ala khalaqal insana lalle Allah kuke sarki ya halarci mutum wa shar'a lahu ma yuslihu dinahu wa kuma Allah ya shar'anta ma mutum abinda zai gyara masa dinar wa duniya wato addininsa da kuma abinda zai gyara masa duniyarsa duka Allah ya shar'anta muna wa amarahu bil iffa Allah ya umarci mutum da kamewa daga duka abinda shari'a take neman ya kame wa tahara kuma shari'ar musulunci tana kiran mu zuwa ga abinda zai zama tsarki gare mu mu kauce wa dukkan wani nau'in abu na kazanta wanda idan mutum ya kalli zina babu kamewa a cikin aikata zina sannan a cikin zina in ka duba akwai kazanta saboda haka allah ya umarce mu zama masu kamewa mu zama masu neman sarakaka wa harrama alaihi alfawahisha kuma allah ya haramta alfasha ma zahara minha wa ma batana alfashan nan wadda ta bayyana da wadda ta waje ala zina Allah subhanahu ta'ala ya sanya zina yin a azamin kaba'ir ita ce mafi girman kaba'irori kun akwai ayyukan kaba'ira to zina tana daga cikin a azamin kaba'ir daga shirka sai zina daga shirka idan ana magana shirka to sai zina cikin mayan kaba'irori wa ashaddul jara'im kuma tana daga cikin manyan-manyan lehuka lima ya a alaihi saboda abin da ke jerantuwa gare ta min fasadin akala na lalacewar ɗabi'u daga lokacin da mutum ya zina to ya jawo makarsa lalacewar ɗabi'unsa ya riga ya gama lalacewa da halacewa ya ziya'ur ansa da kuma tozartar nasaba dangantaka ku za ta samu matsala matukar an da ke cikinta akwai masu aikata zina kuma daga lokacin da mutu ya fara zina to ya jawo mu zuriyar gidansu abinda zai zama tozarci ga wannan lasabar tasu wanti sharul sannan zina a cikinta akwai watsuwar rashin lahiyoyi ruta da yawa waɗanda idan mutu yana aikata zina babu yadda zai araba raba wata fakon wata asar da kuma wato rikicewar family wa hududul garabi da hududul garabin Allah ta'ala da kuma saukar kushin Allah madaukakin sarki duk mutumin da yake aikata zina Allah subhanahu ta'ala yana hushi da shi albasul awwal da cike na farko shine ta'arifuz zina wa hukumuhu menene zina kuma menene hukuncin aikata zina kun ga wannan muna bukatar matakanmu masu tasowa su mene menene zina ma da yake cewa a zina lugatan abinda ake nuhi da zina a lugar larauci shine alfi'ilul fahish wato alfi'ilul fahish aikata aiki na albasha da kaji an ce zina to ana nuhin aikata aiki na albasha shi ake kira ni zina wasilahan a fassarar malamai kuma suka ce abinda ake ce zina kuma ra'atar mutum ya sadu da mace wadda la ta hillu da hu ba ta halatta gare shi ba min da akadin shari'iyyar ba tare da ƙulla aure na shari'a ba duk macen da namiji zai ƙoƙarin saduwa da ita ba tare da an daura musu aure ba to wannan abu shi yake kira sai da kun ga ana ashe sai mu shiga ta mu don mutum na neman mace aure a ce proposal sai ce bai ya da wannan don ya kai kayan an gani ana so ya kama hulɗa da ita wannan abin da suke sunan su mai zina kai har wasu malamai na ganin har da sadaki aka biya idan ba a yi ɗaurin aure na shari'a ba wanda uwaye suka amince suka yadda suka halatta ba 'yarsu duk alakar da kuka zikadanka da kai da ita sunan wannan alakar zina a shekaga don mutu ya biya sadakin mace har yanzu ba ta halatta gare shi ga ya aure da ita ba sai lokacin da mi aka tara jama'a aka kulla aure aka ce yanzu ta zo mata ta a al'adance da ɗabi'a irin ta sanin kowa ne don mun taru an yanka sadaki ba shi ka nuna cewa an halatta ba ba na yanzu misali idan aka ce an biya sadaki an tara jama'a sun shaida an biya sadaki sai ka ce ku a baka yarinyar nan kana da sahiya zuwa sokoto za ka yi kwana biyar ana bari ka da ita jama'a nista eh saboda ba daura aure ba uwaye ba su da ka da ita iya da yan wasu abubuwa ne ko su uwayen masu sakaci ana ɗaya ya kyale ka da ita ana ganin kuna ɗan zagayawa amma ko shi wasu ba su yadda da wannan don haka sai mun kula sosai ko da ka biya sadakin mace don da yawa aka biya sadaki kuma sadda aure ta matsala a ce a mayar mai sadaki dai ana gada ko ba aiki da ka gani sannan babu wanda ka yadda don da ya biya sadakin mace aka gata ciki kera cewa shi ya cikin nan ko mutum na yadda da za ka sai an kula da wani ma da cewa huwa minar kaba'ir ita zanen nasara daga cikin kaba'irori allati ajma'a al-muslimun wanda musulmi suka kulla ijma'i ala taharimiha aka haramcinta ijma'an cewa malamai sun ce zina haramun ce al-mabahasu tsani bincike na biyu al'adillatu min al-qur'an dalilai na qur'ani da suka haramta zina الدليل الأول دليل نوركم قال الله تعالى Allah ya ce wala ta zina ta karabu zina Allah subhanahu wa ta'ala yace wala ta karabu zina kada ku kusanci zina innahu kana fahishatan zina ta kasance alfasha ce wata a sabila kuma hanya ta munana a ce mutum na aikata zai Allah ya da duk wanda ya mai da zina hanya ce Allah ya da wannan hanyar da yake a kai ce ta ta'ammalu qawluhu ta'ala ku lura da maganar Allah hukin sarki da ce wala taqrabu zina falan yaqul wala ta zanu bai ce kar ku yi zina ba bal naha an kulli ma yu'addi ilayhi Allah ya yi hari ga duk abin da zai kai zuwa ga aikata zina minan nazari na abin da ya sha kallo duk wani kallo da shawa wanda zai bayu zuwa ga shawa kasa kai ga mace aka yi zinar da ita an hana ka minan nazarin muharram wal khalwa da ke banta da kai da mace duk wata ke banta da za ta kai ga zuwa ga zina shi ma an hana wata barrus ita ma mace an hana ta hita wadda za ta bayyana da surar jikinta wanda zai kai zuwa ga zina wadda tiladin muharram da kuma cuɗaɗɗeniya wato al-muharram wadda aka haramta ita ma an hana wadda laƙil basar kuma shari'a ta haramta mutum ya fi kallo ne ya yi ta kalle-kalle yana kallon mata shi ma an hana wa sama'il haram da kuma sauraron wato haram duk waɗanda hana yasa Allah zai ce karku yi zarwaciya ko kusa gare ta karku da haka duk waɗanda hanyoyi da aka waɗi hanyoyi ne da ke kusanta mutum zuwa ga aikata zina kuma duk an haramta a dalilin sani dalili na biyu قال الله تبارك وتعالى الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله نعم ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا له العذاب يضاعف له العذاب ويخلد ويوم القيامة ويخلد فيه مهانا الله سبحانه وتعالى يجي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر mutanen kirki muminai su ne wayanda ba sa shirka da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil ba sa kisan wata rayuwa sai tarin talihin a kisarta yana ce wala ya zanuna kuma ba sa aikata zai wanda daga cikin ɗabi'u mutanen kirki allah ya su iya sassafa su cewa ba sa aikata zina da haka zina ba ɗabi'a ce ta mutanen kirki ba ɗabi'a ce ta mutanen banza ɗabi'a ce ta dabbanci ɗabi'a ce ta rashin sanin ciwon kai ah, malaki ya faƙarar Allah zina da shirka sai Allah ya gwama ya zina da shirka wal ƙasa daga kisa an haɗa zina da wasu manyan laifuka guda biyu malaki haza ya dullu ala izamin jarimati wannan yana nuna ƙarara akan girman zunubin wato aikata wa tsira a dalilin salis dalili na uku Allah ce azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahid azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma hmm. minhuma mi'ata jalda gaskiya ne Allah ya ce azzaniyatu wazzani mazinanci ya mace da mazinanci namiji fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda idan kun kama su da shaidu to wa kowane ɗaya daga cikin su na ɗari idan saurayi duk saurayi wanda bai taɓa aure ba idan aka kama shi ya yi zina a shari'ar musulunci a je a yi mai bulala ɗari kuma bulalar nan ɗari in za a yi ta ba wuri guda za a yi ba misali a je garkar sarki a yi mai gula talatin eh a ce kasuwa wurin yan kula ai mai gula da ashirin a te wurin yan gumi ai gula da ashirin a zo nan bakin kotu ai mai gula da ashirin nawa kenan eh da sayan kotu sai a sake samun wani wuri inda jama'a ka taruwa a yi isuwa mai bulo da ne da nau kenan ɗari to daga nan kuma sai a tura ƙeyasa zuwa gidan yari shekara ɗaya ki a hukuncin dukkan saurayi dukkan wanda bai taɓa aure ba idan ya aikata zina hukuncin da Allah ya ga ya dace a yi mai shi ne a yi mai wannan bulala ɗari a kai shi gidan yari shekara guda ya saura shan jama'a wannan na nuna zina ƙaramin lahi ne ko babba ne da haka matasan mu shiga zai yau babu abin da ake tallata muku ana nuna muku daɗi ne da ɗanɗano ne da zaƙi ne irin zina wallahi billahi al'azim yadda za ka ɗauko bazuka swiss ɗin nan tana ji in ka ɗauko za ka saba ka za ka ji kawon ma ka kamin ka ki yana wani kamshi mai daɗi ko yana wani ɗanɗano ko to da ka sa ga baki kan tsotse shi kashe ya shi gaba ɗai bayan minti talatin an ga shekara iya halaru ɗanɗanon da haka ji ya ce ya ce ko yana nan to haka nan zuna take kama ya haka wahala daga lokacin da ka biya bukatar ka shi ke nan ka ƙara wannan abin shi ke nan wannan abin da sai bakin ciki da nadama da ɓatin rai su biyo maka baya ga tozarta da wulaƙanta gaban Allah da haka matasa ana nuna muku shawar zinan ana tallata ta a media yau kuna gani yadda aka ta nuna zina ga hili don ɗalmi a ɗauki hankalin kuma abin da ake so ne a lalata tunanin domin daga lokacin da yaro ya fara zina to tunani ne gaba ɗaya an jaguda shi in mahadarci ne an kai ƙarshen harda zai koma harda in boko yake karatu bai iya ya sana daga cikin abin da kwa ga matasanmu in sun gaje karatu ba su iya? saboda ne zarafin da wani labarin labari ke garin a wata makaranta ya ce wato malam rashin mutuncin aka ga ya ɓaci ya ce malam da rana tsakiya ba muna karatu da rana tsakiya wani ya ɗauki hannunsa ya saka gaba wata cikin aji ƙoƙari ya kai saru da ba ko da ba sai jama'a ina zama da rayuwa Eh? kaga cikin aji an zauna ana cikin karatu wanga na tsutsa bakin wanga wanga na tsutsa bakin wanga wanga na tsutsa farajin wanga wanga na tsutsa farajin wanga malam al'umma ta dawo shi an rayuwarta ina za ta wallahi ko ka yi karatun ka gama sai Allah ya ɗebe makaratun ka albarka ga ka da kwali amma bai umarnin ka duk inda aka samu kai ta wahala da aiki ba ka samun aiki saboda ni ka ci zarafin addininka su ma yara haka su su saboda kanta duk inda za ta bada aiki sai wanda zai zira da ita in yau an kasu za a wata yan biyu kamin a gama ta allah ɗaya sa abin da kawaruwa allah ya kare don haka kun ji wani malar ce fahaza min a'azamin adilla wannan yana daga cikin mafi girman dalili Ana ala shiddati tahrimu zina kan tsananin haramcin zina al-mabahatu salis bincike na uku cikin suna ta adam sallallahu alaihi wasallam an an radiyallahu anhu qala da gare shi Allah ya kara masa yadda Ya ce qultu ya rasulullah na ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyu zambin a'zam cikin zunubi wani zunubi ne ya girma qala annabi yake an ta ja'ala lillahi diddan ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhali shi ya halice ka qultu summa ay sanami an takatula waladaka khashiyata an ma aka ka kashe danka don jin tsoron kada ya ci abinci tare da kai ma'ana tsoron talauci qultu summa ayi sannan ni ala an tuzaniya halilata jarika kayi zina da ɗiyan makwaucinka ko ba san makwaucinka yau mina na aka yi yau galibin zanar da aka yi duk da ɗiyan makwauta na da matan makwauta daga makwauciya ta zo wani gida ɗiban ruwa sai ta kama zina da mai gida mai gida ya buɗe falo ne ko wanda ba da aka kama shi mai gidan akwai ɗan wani wani an ka buɗe da makwauta ka tuwa ɗiban ruwa da ayyinsu ba sai tuwa ɗan abin ɗiban ruwanka in ta tuwa sai ta tara ɗan bokitinta shi ba sai dan bude fado sai su shigo dan zuwa gama abin da suka yi can cikin gida ma tana tabbas sai abin da aka yi da dubu ta cikaran nan sai ga an gaba su cikin fado wasu su shiga cikin gida su fito ga mai da ko da an ka taho ga dan kwana ta radibar ruwa ta aje sai ga ta bude fado a hankali bude fado mai gida sai ta yi suka ce a amana azzaluma kai kunyi tunan kunyi mai gidan na haka ya tozarta wannan masu ta tozarta ka zalika ɗiyan makwautanmu yin suna muke lalata da su allah ya kare a wasu sayyani ya tabbata cikin buhari da musulun a an wa radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka annabi yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mai zina ba zai yi zina ba sadda yake zina yana da imani babu yadda da a yi mutum ya yi zina da imani ba a zina da imani yadda ka san cire hulɗar nan taka to in za ka zina ko in zai yin zina sai an cire mai imani kamar yadda ɗaya muke cire ta ya so sai in ya gama zinar sannan imanin sai ya dawo masa la ya kunu kamilin insan mutum bai zama kammalallen mutum hada mu bashi na tahili hadiyar kaba'ira lokacin da yake rungumar ita wannan kaba'ira almabahasun rabi bincike na hudu shine a kawarin ulama maganganun malamai almuhaƙiƙi na waɗanda suke masu bibiyar abubuwa fi hudurar zina game da haɗarin zina za mu ji maganganun da malamai suke ala shehul islam ibn taymiya rahimahullah ibn taymiya Allah ce masa rahama mun san ibn taymiya ko yace wa zina min azam al farahi zina tana daga cikin mafi girman albasha wa huwa wato sababun li fasad din kuma tana zama sanadiyar lalacewa addinin mutum wa duniya da lalacewa duniya wannan yana daga cikin dalilin da dan matasa sama da kowa gani ko yaro ya bude yar sana'a sannan a cewa annan wata uku an gama da ita kaga yaro ya bude yar tireda kamin wata uku yan mata unguwa sun ta yi ba ga bane ya aza yar sana'ar ice ko sana'ar wata yar sana'a yau duk ina take wayannan yaran yan mata saboda lalata da aka yi da su duk sun ta yi daga zuwa a ranar kaza a ga yare ta tura na bai sana'a kamar yanzu malam Umar na zai da ce sai ce salamu alaikum da allah mallam umar yana son ganin ka a ranar naira dubu in sai inda da haka za ta karya shi in nan trader na haka za ta mai da shagon trader kamar shagon gidansu duk sai ta halaka mutu allah ya kare wannan labari kuma ku tambayi matasa da suke arziki wa bihi tafsudul ansa kuma da zina ne wato zuriya take lalacewa wa tanshurul adawatu wal bagada iyayya da hushi to a cikin al'umma kana ganin kullum samari jidali a wannan ya taɓa budurwa ne wannan ya ja budurwa ne ai wannan tare da budurwa da yake a wani tare da saurayin wancan a'a kullum ai wahala in karuwai ne haka Wancan karuwa wani farkon wani a yi ta da wani ke a yi ta wahala ana jidali saboda su wa kala imamu ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim yake cewa wala zamba ba'da shirki babu wani zunubi bayan shirka da Allah wal qatl da kisa a azamin inda layi, wanda ya girma a gurin Allah min zina irin zina in ji ibn al-qayyim lima milu alaihi min fasadil qulub saboda abin da ta tattara na lalacewa zukatan mutane daga lokacin da mutu ya ɗauki zina to su ta lalace wa ziyawar ansa da tozartar na sabarka zuriya gidanku ko ka tozarta zuriya ka domin duk digon maniyyar da ka zubar ta hanyar banza ta hanyar fasikanci ƙilan inda Allah ka ta aure ne ka zubar da shi da ƙilan wani shaharar malami za a yi ko wani shaharar alaran ma ka sai gaban za ka zubar da maliyarka ka lalata zuriyarka ka lalata wato society na al'umma saboda haka dole sai matasa sun tashi tsayin daka su guje ma irin wannan ɗabi'a وقال إمام القرطبي رحمه الله imamul qurtubi Allah shi masa rama yake cewa inna Allah zina Allah ya haramta zina lima saboda abin da ke cikin min fasadi dini na lalacewa addini wa duniya da duniya wal arada da mutunci kana gani wallahi wata rana na dokta na turo hada na ce kasuwa wurin yan gumi in biyo in wuce sai nake ce wani aran sai wata yariya ta ce an ramma ko ɗan iska ta biyo da ta ce malam wanga wallahi ba aran ramma ba ne wanga ɗan iska ne zakka aran momi ne ai malam ne da gaskiya sai nuna zira sai da soki kai sai na wuce can mun ka haɗe da shi na ce kaji abin da yanayin nan na ce ya ce gyalai ta kawai mana ai zai maganin ta ce don mu kake maganin sa na lokacin ka ji wannan tozarta saboda Allah malam inda yariyan nan ta san babu wani da ce da agaran shi dai a ramma mu yanzu duk gaba da ka taɓa gado ta shaƙe riga mu kasuwa ko ta ci zarafi mu ko ce muna wani abu na ba daidai ba kai wallahi duk tabbacewa da lalaci a ce karuwa wallahi karuwa in ta ga malami mai kamun kai almajiri mai kamun kai ita ka jaye mai shi in ma kaddara sassa, ya yi rigar kaɗai ta tafi jikinta sai ta ce ina lilla kai ku yi haƙuri ba ma karo ba namiji mai zaman kai ne waye namiji mai zaman kai ne ɗan daudu ko ba duk lalata ƙashe ba wallahi ɗan daudu duk da malami biyu a ɗan daudu ya ɗan mangare haka sai ya ce ina lillahi wa ina don allah ma na kai haƙuri wai ya sai ya ɓace kadibawa Eh? wallahi mala in mun ka shiga mota ga lura ta sa kai shiga mota da karuwa kaga saka jajjaye ma jikinta duk da kaddara ta sa mota sai wani abu sai ka tace don Allah malan kai hankuri kai akwai an waɗanda ka ɗauka ma malami gaba kada su je su zuci da ne ya shi da Allah ya kare don haka mun ji abin da Imam Al-Qurtubi ya ce wa qala Imam Ibn Kathir rahimahullah ibn kasir rahimahullahu ya ambata a cikin tafsirin sa qawluhu ta'ala game da cewa da Allah ya wala shi karabu zina yace hadha nahyun an zina wannan hani ne daga aikata zina wa an jami'a asbabihi da duk abin da ke kira ko hayar da ke kaiwa zuwa ga zina wadda dawa'ihi da abin da ke kira mutane zuwa ga zina duk hanyar da kai ga zina ko ta shirye ka zuwa ga zina to Allah ya hana ma'ana kenan zinat haram ce kuma duk wani abin da zai kiranka zuwa ga zina ka bashi mun ka faɗa abubuwan da ke kiran mutum zuwa ga zina ko Allah ya kare al-mabahas al-khamis bincike na biyar adraru zina ala al-fardi wato illolin zina ga ɗaiɗaikun al'umma na ɗaya ghadabullahi ta'ala zina tana jayo ma ɗaiɗaikun al'umma hushin Allah duk mutumin da ke zina to yana tattare da hushin ubangiji muta'arridun fazzani shi mai zina muta'arridun lisakaɗin lahi ya bijiro makai ne hushin Allah wa iqabihi kuma ya bijiro makai ne azaba Allah ko mina ya waruwa ga yasa za a ga mai zina bai gama lahiya bai gama a lahiya in zai yi mutuwa mutuwa wulaƙanci zai mutuwa ta ƙasƙanci da wulaƙanci in za ka ji mai zina na yi saniyan na biyu aswatul kan bushewar zuciya duk wanda ka zara za ka same shi zuciya ta ta bushe da in babu zuciya bushewar zuciya mutum ba zai aikata zira ba fa'innan ma'asi tuzlimul kan domin zunubi yana sa zuciya mutum ta yi duhu wa tuzhibu halawatul iman kuma zunubi yana taimaka mutum wato halawa zaki da dandano na imani sadisun na uku daga cikin ilolin zina ga al'umma guda-guda shine zahabul haya tafiya kunya kunya za ta hita idanun mutum ko yanzu yaro ya kiriri ce bai jin kunya kowa yana zina za a gaggaban kuwa yana iya koli wata rana a kowane yaro matashi allah ya shirya yanzu shi yasa ba za a faɗi suna ba allah ya shirya ya bari yanzu amma wannan lokacin sun biyo daidai makaranta ba mata ina zarra da wata haka. ta sai ya tana kokarin ta dan jayi mai haka cewa kai ga malam nan ka san da yayi gabana sai taba hannunta ya riki yana wani kozo haka ana taya ko ya kangari mutuwa daga yan mutu na ce ko bi bai ba ka da kunya ba ka da kunya duk wanda ka gana iya jerowa da yarinya suna tafiya bai da kunya bale wanda zai zo ya yi zina ƙarara kowa ya sani da haka zina daga cikin illolinta akwai wato abin da ake kira zahabul haya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al haya'u shi batu ne da imani kunya wani yanki ne na imani fa za zahabar haya yayin da kunya ta tsayarta hana alal abdi to sai ya saukaka gabawa irtikabar fawahish aikata kowace irin arbasha irin zuzina abu na hudu zubar mu mugun cikawa mummunan mutuwa da ji an ce ɗaya mutu ya haɗu da mota da mota an gani sai da an kaɗe da nama ne ga jikin mota eh nima muna jigo mutu wulakanci ko mu dawo mutu alal kaba'ir in mutu yadda wama akan kaba'ira da wama akan kaba'ira min asbabi su'il khatima yana ja mummunan mutuwa mun gari ko allah salamata muna roƙon Allah ya kare mu daga shiga cikin irin wannan munafika cika na biyar zahabul baraka ta hiyar albarka duk wanda ya ɗauki sana'ar sana to albarka suna sai a tabar kuna ji ko shi ne ta yadda albarka a ta yi mishi da albarka wal ma'asi zunubi tujibu maƙal baraka shi zunubi yana wajabtar da shayewar wato albarka fil umar a cikin rayuwar mutum wal mali da shaye albarka ga dukiyar mutum wal waladi da shaya albarka ga 'ya'yan mutum almabahasu sadis bincike na shidda a asarin zina ala shaba illolin zina abubuwan da za su biyo baya ga matashi in yana aikata zina Muna ji akwai matasa ko to ga illolin da za su biyo baya ga matashi mai zina na tsaya za'afar imani raunin imani imani ka zai lo abu na biyu izmanu alal muharrama dawwama akan aikata ayyuka da haram duk wani abu da ka sani haramun na to sai ka samu mai zina na aikata shi zai dawwama akan ayyuka da haram na uku ziyarar mustaqbal wato zai samu tozartar mustaqbali ma'ana nan gaba inda ya dosa ba za ta mai kyau kun gane kaga ana son mutum a ce yana samun kyakkyawan mutakabari inda zai lago to shi bai samun shiga ba. kullun rayuwa sai lalacewa ta kullun yau sahin gobe gari kullun tambadewa zai kare saboda ni aikata zai na hudu a tafakukul us haka ne wasariyun wato lalacewar family tarwatsewar familin sannan na biyar al'ubu zirfa za'ihi abukawa cikin abubuwan kunya abubuwa na kunya na wulaƙanta na tozarta kullum duk wani abun kunya da bai kamata a ce an samu sai ya yi shi ba irin a ce an kama shi yana yana da hira dabba wulaƙanci da kuma wulaƙanci ba ne a ce aiwa na an gane da jaka a yi ta tuma mai ana baiwa ka ana mai iyo wa an ka kama da jaka wa na an ka kama da jaka kai wa na masoyin jaka jaka masoyin wa ana kidi ana tabi da ce aiwa na na ko akuya ko tunkiya ko da sauransu duk ana samu na shida daga cikin illar aikata zina ga matashi inda intisharul amradul khadira watsuwar curuta masu haɗari irin su ƙabari kusa ƙanyamau sai ga matashi yana haske yan ƙuraje-ƙuraje na hito mai yana wani ɗan tumbi-tumbi duk da lahiya na yana wani fari kawai mai birkin duk sanyi na zai haɗa kashi curuta masu haɗari da duk mai aikata zina suna tattare da shi sannan akwai zafi ta hasilin ilmi raunin samun ilimi bai iya karatu duk inda haga matashi bai iya karatun boko bai iya karatu addini ka an ya bai zina domin zina ba ta bari mutum ya nemi ilimin addini balle ilimin boko ba ta bari na ta hada muku duk shi garo ɗan ga matasan suna ta lalacewa an tura yaro waje zai yi karatu ya dawo bai iya karatu ko gaji an ce ai karatu ya lalace ga sunan muna ta gani Allah ya kare na takwas fakadu bai bainan na rashin aminci tsakanin mutane mutane ba su yarda da kai kowa bai yarda da kai ba amince maka abu na tara alhizmanu min lazzati da'a mutum ya haramta maka ne jin daɗin ɗa saboda da a ce ba ta zana ne ya yi wannan abin ba zai ji daɗin ɗa to zai zanta ya fasikanci Allah ya samu dace na goma a ta'arrudu bi hukumatin la mutum ya bijiro da kai ne ga hukumar Allah fi duniya wa akhirah duniyar lahira al hasu sabiu bincike na bakwai shine asaru zina alal mustami illolin zina da sauran society na al'umma sai na jin da yake lokaci ya teku, muna ibar shakarar akwai lokaci kyau illolin zina ga society shi ne ikhtilatul ansa wato shuɗe ɗaya ne yan nasaba dangantaka ta shiga matsala tunda za a samu da familin wane da familin wane ya ana zina kaga sai abu ya rikici a rasa gane wannan dan gidan wana wannan dan gidan wane sannan na biyu kasratul adafa wato majhuliyin nasar, wato yawan samun jarirai ko yara wayanda ba a san asalin su ai wannan na ba duka sai muna kaji an ce an yadda yaro cikin leda an yi kaza an yi gaza duka shi ne. intisharul jarima watsuwar ayyuka na banna iri-iri da ji an ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza cikin al'umma duk da nake kawo cikin family akwai tafakkufin usul tsewa family kan family ya wace saboda ne saboda zina wagana tare da kanan babanta anan babansa na tare da wancan duk ana samun irin wannan gabuwa sai dai family gaba ɗaya rikici a rasa gada kan komi kullum a zuwa lafiya akwai zafin akhlaq raunin kyawawan ɗabi'u akwai intisharul amradi wato al-mu'udiya wato watsuwar rashin lahiya masu tsallake iyaka suruta daban-daban wayanda ta sanadiyar wannan sai al'umma su yi ta wasu cikin su akwai zawalul amni rashin zaman lahiya duwan ga rashin zaman lahiyar kuwa gani ana yi yau yana daga cikin shi a haramta mana kwanciyar hankali kun ga yanzu mu abinda aka haramta mana zaman lahiya abinci ya yi sauƙi eh ko bai sauƙi ba amma an haramta mana zaman lahiya ko shekaran jiya akwai jihar da aka isko manoma cikin nan cikin zamfara mutum goma sha bakwai manoma na noma aka halin aka kama wasu mutane aka shiga dajin ina al'umma za su zauna lahiya to zina na kawo su akwai nuzulul uqubati saukar azabobi daga ubangiji wani mihan da jarabobi iri iri duk waɗanda abubuwa da nake ja waɗanda abubuwa a wuqu'u fil zina dalilan da ke kawo afkawa cikin zina mina na haka al'umma na aikata zina da kuma hanyoyin da za a magance abubuwan da ya shahi zina da shi ne ma da cewa fa inna zina mina ka ba'ira zina tana daga cikin mafi girman ba'ira wala ya ga wani insanu a can, mutum ba zai afka cikin zina ba kai tsaye bal tasbiquhu asbabun wa muqaddimat sai an samu sabubba da wasu muqaddimat sun fara gabata kalin mutum ya yi zina sai ya fara kaza a ɗan soyayya a yi kaza a yi kaza sannan ka an ce ayar zuwa da ma ya lalace zinai ke aikatawa wa bi zalika saddal islam kullu dur ya samu musulunci ya toshe kowace hanya al-mudiyat ilai wanda ke kaiwa zuwa ga zina asbabu quwwatin zina ga abin da ke kawo aikata zina zafin imani wa ƙillafin raunin imani da ƙaramcin jin tsoron Allah ga ayanin mana yaka abu na biyu ita laƙul basar mutum ya fice idanu ne hiji kallon mata kai ta kallo to inda kana kallo yau da gobe to kada ya faɗa cikin aikata zina sannan na uku alkhalwa bil mar'ati al ajnabiyya ke banta da mace ajnabiyarka duk wanda ke sakewa ya amince ma mace ke bare sai na gana da ita wani wuri na musamman to Allah zai ka hana shi aikata zina an gane ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yakhlu wanna rajulun bi illa wa ma'azu muharami kada wani namiji ya ke banta da wata mace sai akwai mi da muharrami saboda haka bar yadda kuna kebewa da kai da mace kar amince mata kar yadda da ita duk abin da za a yi tsaya inda jama'a amma in kuna kebewa dole a zarge ka dole a tuwamce ka kuma ita a wannan lokaci ita adda mallaka an ce da zarar namiji ya kebe da mace to shi ke zuma ce ta shi kai da akoli sai dai Allah ya kare ka Allah ya kare abu na hudu a tabarru wa zuhur wato hita ta tsara hita irin ta rashin mutunci irin wanda ake yi kamar da kwa gani yan matan nan nayi da abin da ake nuna mana a social media wayannan abubuwa suna taimakawa wajen zina wani bai taba ganin wannan abin da aka boyewa ba an gwada mai yanzu komi bari aka yi dalili banda abubuwan da matasa ke kado da kansu kai da kanka za ka sa kuɗi ka kalli fasikanci to Allah ya kare na biyar al-iktiladul muharram su daidai ne ya sahara bi yana kazira abu na shidda ta'khiru ta'khiru zawaji ma qudrat alai jinkirta yin aure kuma kana da damar da zaka yi aure to ku ji a mutum ne yana da halin da zai iya daukar wurin haya ɗan ɗaki biyu ka zauna kanin ka da gaba ginarka ka ce a kai ba za ka yi aure ba sai ka gaba jina". duk da mu muna ganin kamar wani abin kwarai ne in mutum na iya kama kai ne bai zina kun gane ba da yi ba da ya yi ya kama da gina amma in ba ka iya kama kanka ko ɗan ɗaki guda ne samu wadda za ka aura ka aura ku zauna kamin dama su samu ka sai ka gina babban gida to amma ya kuwa ya ce a sai ya gina gida kaga matasa na matashi na wani kumbu wai sai ya gama gidan shi amma yana na yana murkushe ɗayan mutane ko ba haka aka yi ba duk ɗan yaran unguwa duk wata yarinya mai mutunci cikin unguwa ta tashi ya gama da ita amma haka yake hokewa da wannan cewa wai sai ya gama gina sai sannan sai aure wani hoke sai ya gama karatu mana kabiru gombe ya ce yana ss2 ya yi aure ss2 aji biyar yana aji biyar ya yi aure domin ya gani na yi anau ne duk da aji biyar yanzu ka haɗa da mace yana zama da ita in ku akwai wanda bai gwada eh akwai dabbobi cikin shi ya aji biyar wanda bai zama da mace yana ne akwai da aji biyar ɗin da bai balaga ba in dai akwai da aji biyar a ce bai balaga ba a sa'in dai mutu ya balaga komi zama ne dabba mace na sai shi. a haɗa ya da ita wala ya mutuna sai ta shi za a kuma haukaciya sai a hada da ita a kudai abubuwa daidai ba a shafi amma in mutum ya kai wani manzali in uwaye ne na ɗaukar da ta yi a ce ya yi aure ne ya yi mishi kai ko in wayan ka san ba su da hali to kai hakuri ka kama kanka Allah ya kare eh sai mutum ya ta azumi ku sai na nawa yawa mun ce jinkirta ko musafahatul eh, musahabatul eh, musahabatul rufaqa'is su abuta da miyagun abokai yana kai ga zuwa jira don wani bai yi amma miyagun abokai su zasu shiga yi wallahi ban manta muna matasa muna nan cikin kasuwa muna zaune za a ga an zo da wata mace ta ce mana ko tsarar ra'ayi ta ce mina na da yanzu ni ban ma ta sace yanzu ya kawo tana bari yanzu da ta yanzu ma kai ni ce ne gabanka mu wannan lokaci kuma duk azumi muka kuma mun balaga amma babu yadda yau da mutum ya faɗa wannan tarkon bala'i da sai wata ta faɗa mu shi ai ka taɓa kaza da ni wallahi na sani zuwa aka da mata kirkiri ana tallata mana, abokan nan na masu tallata mana suna nan da rasu Allah ya kare mu Allah ya kare kuma akwai mushahadatul akhlaq haka ne mushahadatul akhlaq kallon satellite da wasu abubuwa da alaƙi da waɗanda suwasom da sauransu ire da waɗannan ababen wasu warin khali'a da kallon hotuna masu nuna tsiraici da wasu abubuwa da aka nunawa duk irin waɗannan ababen suna kai mutum zuwa ga aikata zina ta waɗannan kenan sai ɗirkulu ƙaya mina zina hanyoyin da ke kare mutum daga aikata zina na farko ta haƙiƙu takawa tabbatar da jin tsoron Allah gabdul basar mutum ya nutsa gani ne ya daina kallon duk abin da aka haramta masa kallo an gane ko al-muhafazatu ala salawat kiyaye saloli guda biyar akan lokaci al-ihsar min zikrillah yawaita karatu zikirin Allah da karatu Qur'ani na biyar al-mubadaratu ila zawaj yin gaugawa zuwa ga aure in mutum na da abin na shidda da Mallam lam yastati zawaj azumi ga wanda bai da iko ya aure na bakwai ikhtiyaru sobatu saliha zaben abokai na gari sannan na takwas addu'a'u roƙon Allah madaukakin sarki ya kare ka daga abu tuzu sai na ƙarshe ilaju mawaka fizzina lokaci ya yi da mun kai ƙarshe maganin wanda ya afga cikin sa idan mutum kuma ya afga to ga hanyar da zai bi don ya samu ya hita na daya at na nasuha tuba ta gaskiya na biyu nadama ala zambi mutum yayi nadama akan wannan zunubin da yake na uku al-iqla'u an al-ma'siyati fawran mutum ya tiranta daga saba ma Allah da gaggawa sannan na hudu al'azama ala adam al'auda mutum ya kulla niyyar cewa ba zai sake aikata wannan zunubin ba na biyar da iktar min istighfari yawan da fari wani amma da da aikata alfa da kwarai a ƙarfe alamu annal ifa sharafin ku sani kamun kai daga aikata zina daraja ce wadda haratu karamatun kuma tsarki samun daraja ne wa annan man taraka shay'an lillah duk wanda ya bar wani abu don Allah awadahu Allah khairan min sai Allah ya masa ya masa da abin da ya alkhairi wa anna ta'iba min zambi wanda ya tuba daga aikata zunubi kamar la zambala haka yake kamar wanda bai taba aikata zunubi ba nas'alullah an ya hafaza babu na musulmi muna roƙon Allah ya tsare mata sama musulmi wa an yanzu kohumar ibba ya azurta su da kamun kai da tsarkaka wa an yi jannibahun alfawahisha ya ta mana su daga aikin alfasha ma har min hawa ma faɗana, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sabi ajma'i wannan shi ne karshen wannan karatu namu na yau insha Allah kuma ya eh, dokta zai tafi وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.